ya yi ko budurwa ba ku ba kun ko kafa ku zo gida ku same ni ni ko kana so ka sani yarinya mai kyau idan ka kasa Vibes.